الله ورسوله فقد فاز فوزا kamar muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na da ke Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na shida a wata shekara ta dubu da hudu da arba'in da biyu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon mara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karanta to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to a cikin dai kafofin watsa labarai da suke ita da tafsiri an samu ƙarin yau na 66 shi ne voice of nigeria in koyi lagos wanda ya ɗauki nauyi shi ne annabi sabin ibrahim daga karfe uku da rabi zuwa karfe hudu insha Allah ala da yamma Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna amin sai tambayoyi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta malam menene hukuncin mijin da yake da cuta wanda za ta iya cutar da iyalinsa wato HIV AIDS ita kuma ba ta ba sai ya ba da amsa a kan fahimtar ta yi sai malaman ta ba da fagabar a cikin jaridatul watan a bugu na ɗari biyar da hamsin da biyu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu abin da suka faɗa shi ne cewa aure na farko yana halatta a yi aure in akwai yarda tsakanin miji da mace ya halatta a yi aure a zauna ba tare da an kusanci juna ba in akwai kusanta ɗaya na da shi ya kai sai ba yi da shi a zauna a yi mu'amala ta aure babu shafaki wannan haramun ne don yana iya cutar da lafiyayye kuma shi addinin musulunci ya zo da tsarin ya kare lafiya da mutunci da jinin kowa da kowa so kula ga wannan yanzu idan aka ce su zauna a haka su da wannan mu'amala aure babu wani kai to a nan da zama haramun don shi iya da ta kuma wannan cutan ba a bukatar ita ta kama amma daga ka ce ni na amince zan zauna da kai kuma bukatuwa ta ɗan adam na haƙura da ita shi ma ya ce ya amince zai zauna da ita bukatuwa ta ɗan adam ta haƙura da shi shi ya da auren ya ko baya magana mafi yanci aure yana wanda malaman suka ce me yasa auren yake nan suka ce misali a samu yaro karami ɗan shekara bakwai sai a ɗaura masa aure auren ya yi ko bai a musulunci ya yi daga ba sharaɗin ɗaura aure ba ne ko da ku bai da bukatu an yi auren shi auren ya yi amma za a iya jinkirin mu'amala sai lokacin da su suka kai saboda shi daura aure ba babin sa daban mu'amala kuma ta aure ba babin ta daban sai suka ce idan auren yaro ya halatta to bai koyewa a halartar da yin auren ma'aurata guda biyu in sun amince su zauna a cikin wannan halin ko da babu mu'amala ta aure na biyu mutumin da ke bakin kankara zai rasu maybe minti ciki zuwa ku sai ce abin aure sai wata ta amince sai aka daura auren bayan minti biyu ko ku sai rasu auren ya yi gobe ba a musulunci ya yi so kuna ga wata sai suka ce in akwai irin wannan cuta idan miji da mace suka yarjejeniya saboda kai ka ga wata cuta ni ban kawo ba zan zauna da kai kuma babu wata damuwa bukata na haku da ita mu zauna a matsayin miji da mata a in kuma ta ga za ta iya haƙuri da shi ba tana da buƙatuwa kuma da rashin mu'amala auren zai nema ta a halaka to a nan ya halaka ta nemi shi shirka a kalmarsa kamar yadda ta nema shi kuma ya amince ya sallame ta matuƙar ya tabbatar da ta iya da kyau ai ba ta ce ne da mana ba ta da wata cuta ne sannan tana da wata buƙatuwa da kuma shi a wata halin ba zai iya biya mata ba suka kara da cewa ana iya aiki tsakanin magidanta da mace da kororon roba a wannan hali yana rage hatsarin kamuwa amma bai iya gusarwa da shi ne da gaskiyar magana don duk da yake da inganci wata na yana iya bulewa to idan ya bule kuma kuma yana iya faruwa mafu na ɗaya ina fata idan mijin ya je wakilan miji da waliyan mata za su zauna a kuma menene maslaha a kare mutunci da lafiyar wanda ya ce assalamu alaikum tambaya ta idan mutum ya samu zama ta hiya a sallar juma'a shin azhar zai yi ko kuma raka'a biyu zai yi wanne ne ya ce An yana faruwa gari ya kuke yi ko wani kan wannan ibn Uthaymeen magana cewa wannan hadisi suna bayani ne akan da wanda bai samu raka'a ɗaya ba ka fara sallar nafila ba ka yi ruku'i ka dago ba sai liman ya kabbara farilla wajibi ka bari sai ce amma idan ka kara da ka kunna raka'a ɗaya to za ka iya gaggawa ka kammala nafila ka zo ka bi farilla me dalili yace kana yin ta a ɗaya to kada ta samu to wanda bai samu raka a ba to <laughs> الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفخه 哎呦 wabilin sai aka yi mamakon ruwa akan wannan dutse din fata raka musalda sai ya wanke kasa da ke kan dutsen gaba daya la ya qadiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon wani abu da suka aikata wallahu la yahdi al-qawma al na Allah bai shirye da mutane waɗanda suke kafirai Allah ta'ala ya shirye da mu gaba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kamar da muka saba faɗa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa Allah ta'ala bai kira masu imani da wannan suna sai dan umarni ko dan hali ce yace idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhal ladina amanu idan ka ji Allah yana cewa ya ku masu imani ana karanta Qur'ani ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa to ka ba da kunnan kaura saboda me saboda ko umarni za a maka ka aikata ko hani ne za a hane ka ka hannu mafu tsayi to haka a nan Allah ya ce mana ya ayyu alladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani a duk wani kayakin da Allah zai kira mu da shi a duniya babu wanda ya kai wannan da shi ne ya ayyu alladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani ba mu da wani sunan da ya kai wannan da. ya ayyu alladina amanu ya ku jama'ar me yasa Allah ya kira imani zai ba mu aikin shi ne ya nuna mana cewa wannan imanin da ya ba mu shi ne zai sa in umarni ne mu yi in hani ne mu nisanta za ka in ka zo fassarawa sai ka ce ya ayyuhal ladina amanu bi imanikum la tudhibu sadaqat na'am ya ku masu imani dalilin imanin kunnan kar ku bada sadaqokin dalilin wannan imanin kar ku da bada sadaqokin la tubtilu kar ku bata sadaqatikum jam'i ne na sadaqatun shine sadaka guda wannan jam'u muannath salim shine jam'in sadaqoki so kada ku yi sadakoki kai ka ciyar a gina masallaci ka tona rijiya ka yi bohol ka ɗauki nauyin marayu ka zuwa wasu scholarship waɗanda ayyuka na alkhairi kake Allah ya ce kada ka kuma sai kira a jami'i saboda shi ne imani ba sadaka da yake yi ba kullum ya dace zama kana cikin aikin alheri ne gwargwadon abin da Allah ta ya baka imani ya sai ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum karfuqa ata sadaqokin da kuke yau da gobe da ne bil manni wannan ku ne babu sababiyya saboda ne saboda abin da za a faɗa shine sababi kar ku bata bil manni al manni ce na yi magana mai tsawo a kai ne kayan mutum alheri yana wucewa kana ba da labari ko ka wuce ka ce kai arama ka ga wucar motar da yayi na ba wa annabi abdullahi ta to ka kare ne ba shi almanu shi ne mutum ya kora a daka da wani abu da ta masa kai yana nan yana ga ya burge ne kuma kana nan kana wani kunce man zani ne sai shi ne almanu kai alheri amma duk inda ka zauna sai ka ce ne masa kaza za ku ga yana ta kaza yana ta yanki yana ta kaza abin ne kawai masa gidi to shi ne almanu Allah ke karbi wannan wal adha kuma karku cutar cutar ba shi ne kai tsaye ga ka kana cewa ba ni mata ba ai ni na mata kaza ai ni na biya ma kuɗin makaranta ai lokacin da ma ba ka ba ni ba ka ba ni mata wannan ba ai ni mata kake ne ba shi ne shi addini da gori ba duk abin da kai mutum na alheri don Allah to ka rika bakin ka kan kaddara kana gori na'am bilmanni wal Allah kallabi kamar misalin wanda yin fiku yake ciyar da malam dukiyarsa ri'a'an nas riyar mutane ai riyar nas yana yin riyar da mutane ma'anar da shi ne yi wani aiki don wani ya gani ya yaba ba don Allah ba shi yasa idan malamai suna maganar ikhlasi sai su ce shi ne yabon mai yabo ba zai sa ka kara ba kushe ba mai kushe ba zai sa ka daina ba saboda aikin ka na alheri ba wa dan adam a dictionary kawai in kana yi don Allah ka kake in duk mutanen duniya suka yi aikin ba zai sa ka kara ba don ba dan su kake ba dan Allah kake idan duk mutanen ƙauyen ko garin ku suka ka aikin mai dame ka ba da dalili don Allah ka kake matukar aikin da kake Allah ya tafi ba ka da matsala za ka yi ayyuhan ladina amanu لا تبقي من صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله ولا يؤمن بالله بإيمان الله واليوم الآخر وبإيمان ذهب الرسول da wannan ma a rabu suka ce a yi sadaka a yi mannu ko a yi sadaka a cutar iya nuna cewa wanda ya yi wannan bai da cikakken imani wasu malamai suka ce karshen ayar kuma nuna ma gaba ɗaya imanin nasa yana iya lalacewa dan Allah ce wallahu la yahdi kauma kafirin haka ne yake wallahu la yahdi qauman kafirin sai suka ce in ayar ta nuna wani abu mafi sauƙin abin da ta nuna shi ne cewa lallai mai yin sadaka ya yi gori ko ya rika watsawa kullum ya yi to in ma yana da imanin imaninsa kauyayye wanda ne mafi sauƙin hukuncin da za a ba tsayi kamar hali ko sai ko ya fara ba da wani ya ƙara ba wani misali je a rama ya babu aya na muhimmancin misali wa tilkal amsal na turiku halin nasu wa ma yi akilu a illal alimun cikin suratul al-kabut aya ta 74 to kaga Allah ya ce waɗannan misalai da muke bugawa babu masu fahimta sai masu yi duk misalin da Allah ya bada Qur'ani na ka dauki magana ce ta iya za ka ga akwai hikima musamman a misalan Allah za a ga sun kama hankali in akan abin da ya shafi science da za a ga akwai zurfin ilimin science ke sa Allah ya ce ba masal mu misali wannan mutumin da ke sadaka ya yi goli ya yi sadaka yana watsa labarin duk inda ya zauna kamar kan safuwan kamar misalin safuwan ne safuwan shi ne kwanakin dutse a samu dutse karatu mafu na'am in an ce dutse dutse ne kamar da siminti ba dutse na kasa da za ka iya kuma da sara dutse da ke kamar da yi fulo wannan dutse din a laiki turamun sai aka ɗan zuba ƙasa a kai kamar ka samu wajen fulo ne mai kan sai ka ɗan zuba ɗan yashi ko ƙasa a kai fa a saba ruwa biyu sai aka yi wani mafhum kaga fa wata su kamar da safuwa ne a laifin turamun shi safuwa yana ɗaukar dutsen kuma wanda ya ce falaki shi ne maɗaukaki mafu dutsen da ya tage sama ba wanda yake daidai da kasa ba ya haura to ka ga yana sama ke mun bai ce kiwon yana sama to za mu zo kansa insha Allah alaihi turabun kuma a kansa akwai kasa kada fa asabahu sai ya same shi sai aka yi wabiru wabiru ne al-mataru shadid sai aka yi ruwa mai yawan gaske ranar aka yi ruwa marka marka in ba fata da raka musanda sai ya wanke dutsen gaba ke ne babu sauran da ba a kai ba ku shi da ce mai sadaka da yake yin goji yadda kaga kasar nan shine yawan aikin alherin sa dukkan kwayar kasa ne shine sadaka da yake amma duk inda ya zauna sai fara ni ne wani kaza ni ne wani kaza ni ne wani kaza ni ne wani kaza ni ne wani kaza to wanda aikin da yake gani kamar kasa akan mutu yana gani adadin ayyukan sa ne amma daga kan kwanta da ni waye sai ne aikin ya rasa ne faru saboda babu da da shi ne da ya tabi nuna ala shay'in min ma فترك موسندا زي ما شغبا وانت جماعه قومي لا يقدرون باص بهم على شيء kan wani abu mimma kasar daga cikin abin da suka yi na aiki waɗanda suka yi sadaka suka yi goli shin suna da lada babu lada la ya ƙabe nuna ala shayin mimma kasar babu wani abin da suke da iko a kansa komai ya da ya Allah ta'ala ya kare mu daga ya a amma kuma ana iya samu imani ko ba a samu da za ka yi hada abin da yake faruwa a zahiri da wannan aya tunda Allah ce ba shi yare kuma ana samu wanda suke samun shirya ne ya na kare da kare tunda Allah ce ba shi yare kuma ana samun wasu na shirya kuma magana Allah gaskiya ne ba mu kuskure a cikin ta akwai da zai bayan Allah to ga an ba da kuma ya yi duk karfin hujja da ta ba su sai sun zama to yanayin su amma mu gane abu wanda kalmar kalmar to rabbika bai tabbata kai ba suna cewa yasa duk da kalmar wallahu la yahdi qawmal kafirin har ka ce dukkanin ta akan su ne ba zai ka ce a akwai waɗanda akka alaihim kalmar to rabbika su la bai zama hakka alaihim ba ومثل الذين يؤمنون da yake shiga ba wanda aka yi mamakon ruwa ya sauka a kansa jiga ba gani jiga ina ce wuri ai wanda yake ba haushe san sa ya san wuri da ke ne shi ake da ha wannan wuri yana jigawa sai aka yi ruwa a kai fa'atat ukulaha bai sai aka samu abincin ninkin banin wa illan yusibuha wadin in ma ba a yi mamakon ruwa ba faqad ko da yayyafi aka yi amfanin gona zai kyau wallahu bima ta'maluna basir bisa ga duk abin da suke aikata Allah ta'ala ne gani wa masalul ladina misalin wadanda yunfiquna suke shadda amwalahum dukiyoyinsu ibtiza'a marwatillah dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan muhimmin wancan misali da suke cewa ba da Allah su ne la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan komai da suka ciyar wannan kuma suna da iko wa masalin da dina yunfiqu da misali waɗanda suke ciyar da amwal amwal jam'i ne na mali za a dan neman marwatin layi dan Allah da wa tathbitan min anfusihim da wannan tabbatacce a cikin zukatansu kamar sani kamar misali kaga wannan shi ma tashbihi ne wani iri wani tashbihi ne kaga ma wani tashbihi ne ala ma ce ba dai baligi ba ne a an ce kamar sani so kan aka kira shi da shi a baligi don baligi ba ya da alaƙar tashbihi ba to kaga wannan ma ta kamala tashbihi ne kamar sani kamar misalin jannatin lambu ne ko gona bi rabu wacin wanda yake wannan wuri na cikawa asaba a waje wajen sai aka yi mamakon ruwa an matsar shaɗi fa'atar da ne wannan sai ba ta amfani gonar da zai ifai ne ninki biyu mafi kankanta amma su ifai ne iya ɗaukar sama da haka yawa an kira su ifai ne shi ne iya nufin kamar kiraren ne mai mai tuwa ne zai yi mai kai ninki hudu ko biyar ko shida ko bakwai muhallin abuwa na muhallin shayi a nan Allah ya ce wuri ne jigawa ke jigawa wuri ne madaukaki a nan zai tabbatar maka da abin da ake faɗa a science conditions na photosynthesis conditions necessary for photosynthesis na farko kaga akwai carbon dioxide so duk wurin da yake madaukaki ya fi zama exposed to carbon wannan na biyu akwai mai sunlight hasken rana kaga abin da yake tsaye sama an ya fi samun rana na uku akwai ruwa abin da ke sama ruwa daga wurin sai ke fara zuwa ta ga akwai wata sannan idan ukun nan sun samu akwai kuma chlorophyll da ke tare da shi ko wadanda su ne condition na ne necessary for photosynthesis amma a waɗannan alamomi guda biyu da ta baya da muka yi da wannan wannan ya nuna mana photosynthesis ya faru amma ta baya da nuna bai faru amma akwai inda Allah ya daɗe daga cikin waɗannan ba su samu ba

nan guda hudu amma sai mu kada wani sharadi guda ɗaya shi ne will na Allah subhanahu wa duk abin da ya faru na sharuɗa Allah ya ce kada yi ba zai za ka iya samun duk condition da su faru sai ka amfani ko kuma ya lalace saboda ne saboda Allah ya ce ya faru ba shi yasa Allah yakan nuna mana in abu ya tsira nasa ne in bai yi ba to shi ne kada ma za ka nemo kuma sai an nuna na shakki duk abin da yake humanly possible amma Allah ya ce kare ba za ta ke faru ba مفهوم؟ نعم طيب لا يقدرون على شيء مما كسبوا باسو da iko abu da suka saboda saboda wannan mashi'a Allah Allah bai ce abin ya bai faru ba kida ce antum tazra'unahu am antum sa'iqun lam nasha'u laj'alnahu fafatun Allah zai sa ya kone ko da kuma ya ka imani ta kira condition necessary for a ganin dama duk yadda aka haka za a samu likita kwararre da ya ya sai ya yi sati in Allah ce za mutum ne kuma sai ya in Allah ya ce za a tashi sai a baka kuskure a aikin wata Allah ya tada mutum wani abu idan likita mutum da wani likita ke cewa saura wata ɗaya ko dukkan kada amma sai Allah ya rayar da mutum shekara goma ko ina akwai su da yawa saboda me saboda kai dan adam ilimin ka takaitacce ne kana aiki da wasu condition ne na sassani da kasari amma a wurin Allah ta'ala akwai mashi'a a sa in ya ga ma yana yin abin da yake so subhanahu wa ta'ala mafu tayyib don haka shi yake cewa a wurin fafatar wannan gona sai ta bada ukula abincin da zai kai rinji saboda ta samu ruwa isasshe ga zaman wurin madaukaki an samu condition sun faru ah. ga dai sunlight saboda wurin is exposed to rana ga ruwa ga carbon dioxide ga chlorine duka sun faru ma sai mashi'ar Allah sai Allah ya ce to abin ya yi kun fa ya kuma ah. shi yasa aka samu kuɗi bai ninkin wani wannan malamai na suka ce yana daga cikin gona da ta albarka a mafiya yawan lokaci ne wurin da yake madaukaki idan gona tana sama amfanin gona ne ya fito kan gona da take kasa ke sa Allah ta ala yake rashin yake ke rabuwa ce saboda babu gona da yake rabuwa ce gawa wurin da yake madaukaki ke sa ta kira shi rabuwa yau idan ka ɗauki ƙasar Venezuela in ka duba harkar agrikin sai da suna wani abin da yake kama da wani in ka duba karamar ƙasa ce a bangaren nan girman ƙasa ba ta da yawa saboda for example gaba ɗaya land mass su a Najeriya akwai state shida da kowace jiha ne ta fi su da wace jiha ce ta kowace girman nan a Najeriya Niger state ne da girman land mass akalla sama da 6,000 sai kuma bai wace jiha ta biyu Borno state ne land mass wajen 70,000 sai ta kowace jiha taraba state na ce sai ta kowace jiha kaduna state sai ta biyar bauchi state sai ta shida wace yobe state a najeriya wannan su ne jihohi shida da suka kowanne girman ƙasa saboda mafi kankantar su a cikin shida nan yobe ce amma ita kanta yobe girman landinta a jiha ya fi ƙasar da amma a haka su ne kasa ta biyu a duk duniya a yin amfanin gona da suke fitarwa waje a sayar da samun kudin shi a 2017 abu da suka samu harkar noma kadai wannan karamar kasar da ba ta kai yobe ba ya ka abin da muka samu a oil and gas sama da miki sau tara Thank <laughs> you. a ce na farko ya ninka ka sama da sau ɗari da saba'in a girman a haka noma kuma ka zama na tuba mutum ya magana bambanci ya yanayin noma su yake ya sun da suna noma har akan gida shi ne kamar rabuwa sai mutum ta ka rufe ɗin gidansa sai a yi gado kan gado gado kan gado sai mutum a kan gida sai ya rika noma abin da zai ci a shekara da yana kira kuma wanda yana cikin wannan shi ne gidan kocin a saba a wajen kuma a nan ƙarin abin sha'awa ana rage consumption na ruwa by more than 90% a kan irin noman da muke don wani kanilin Foro suna bayan cewa wajibi a ƙarin kula da kyautata harkar noma don nan gaba kaɗan aka yi wasa za a shiga cikin fitina na ƙarancin ruwan yin noma saboda sun yi predicting using machine language cewa abubuwan da za a samu na rashin tashin hankali tsakanin ƙasa da ƙasa a duniya shekaru masu zuwa mai iya ne dalilin ruwa faɗa ne a kan wannan ƙasa ta ce wannan kogin namu da su ce namu suka ce kuma wurare guda biyar su ne waɗanda ake tsammanin za su yi faruwa tsakanin indiya da wajen da tsakanin indiya da pakistan da dare na uku suka ce akwai ruwan da ya zo tsakanin wajen ah, turkey da makamantansu shi ne na uku suka ce wannan layi da ke wajen afirka da ya hada lemonin kasashe goma sha daya na hudu suka ce can wajen mexico waɗannan ruwa guda biyar su ne wuraren da ake zaton a kan ƙonashin mallakar ruwa duniya za ta shiga halin alƙalin kayan da kuma taki nan so da aka dole a ka kirkiro harkar noma da duk wani abu da zai kaɗai ta bukatuwa ruwa yanzu da abin ke faruwa ko da kwanakin nan tsakanin egypt sudan da ethiopia a kan ruwa saboda me za su sake rikinin damin su na biyu na farko da aka yi sama da mutum miliyan da ya shafe su to yanzu ana neman kuma to za su sake rufe ne san da yanzu kasashen afirka suka zo shiga tsakani ana neman kada abin da kaga ta duka aka mai ne akan ruwa ne to shi yasa nan gaban aka yi wasa Allah ya kiyaye ana iya samun jarrabawa ta karancin ruwa saboda population yana karuwa ne yanzu population da su ba over 7 billion by 2050 kasa irin Najeriya ne iya wa zamu zama na uku a yawa a duniya ina ruwan da za a sha da kuma tafi ina ruwan da za a ko sa duk abin da zai kaɗa ga bukatuwar ruwa duniya tana kula da shi ɗaya wannan smart ruwa yana rage bukatuwar ruwa a kan irin tsarin noma da muke da more than 90% sannan aiki da maganin kwari ma za a yi shi da taki mafi yawa a cikin don haka fata da hadiri raini wannan wurin da aka samu ya zama jigawan ne kuma ya samu eh, carbon dioxide da sunlight da komai da ake bukata a wurin da wata da ruwa da ake bukata sai ya ba da amfani ninkin ba ninki shi yasa na ba da misali hakan da ya zara ya ba da ninkin ba Allah ya ce fa idan ba awani idan ba a samu wannan ma mamakon ruwa mai yawa ba sai ce ko da dan yayi aka yi to ya wadatar amfanin gona zai kai ko da ya yi aka yi mai faru amfanin gona zai kai a ɗan yayyafi kada ba sai bukaci ruwa da yawa dan yayyafi ya isa sai Allah ya ce wannan ku ne ma ta amaluna basiru bisa ga abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ne gani wanda ya sadaka ya yi gori kun ga karkarsa ya tashi a kutan ba zero sai ya kiyama sai a ce sadaka da ta azumi na abinci ya bayar nawa ya kashe naira dubu ɗari biyar me ya biyo baya ya yi kori ko nawa za a bashi zero kuma marayu ya yi guda nawa guda talatin nawa ya kashe ya kashe naira dubu ɗari da goma ya yi kori ko bai ya yi kori nawa ne ma sa zero shi ne da ya kadir da alashi ibn maka sai a ta zero zero zero zero plus zero plus zero zai ne da magana amma wannan masu imani ko sai Allah ya ce ko da yayyafi aka yi sai amfani fakadu shi ne misalinsa shi ana neman cewa ga wani maraya ana buƙatar a ciyar da shi a da shi a kai shi asibiti nan ake so Allah ana Allah yana da hudu sai ba da dubu to shi ne kajege shi ke nan Allah ya ga zuciyarsa sai ba shi cikakken lalan ya ɗauki nauyin baraya da haka wallahu Allah ne ma ta amalu da bisa ga wanda shi ne kada ba basirun mai gani ne in Allah ya ce yana gani ta hadidi ne a mafiya yawa ta hadidi ne su waɗancan Allah ya gana masu gori su kuma waɗannan masu imani da Allah ya ce ya gana su menene ne من هذا أسود إلى نفسه نعم. نعم أيود أحدكم أن zai ko kuma take gwagwada da gona lafiyayya min nakhilin tana da dibino a ciki wa anabin da inabi kuma baya ga wannan kalmi ta da hannu karkashin su akwai korama kuma akwai dukkan itatuwa amma sai ka kira dibino da inabi me yasa aka bada misali da su me yasa Allah ya kira dibino da kuma in ana irin abubuwan shawa na tsotsa na alewa ya shiga ciki in ana da abinci dibino abinci ne inabi abinci ne kana iya yin buɗe baki da sako da shi da koshi abinci ne fruit ne nan kuma kana irin alfakiha fruits dibino inabi na ciki ba sai zama dukkan nau'in guda uku da ake bukatuwa na ce su waɗannan biyu duka uku sun gane su bai shi sa ana ba da misalai ne su saboda su suna shiga da ake gudana saboda dalilin saboda kuma da shi yake buɗe baki me saboda ne <laughs> mafu tsayi na'am don haka ta haka ya ɗan wannan gonar tasa shi mutum ne da ƙarƙashin akwai ƙorama irin ruwa da ke gudana wannan gudana ke bayyana maka kana son yin irrigation za a yi cikin ana iya irrigation easy anhar kuma jam'i ne nahar kuma idan ko hanyar ruwa kuma hanyoyin ruwa lahu shi wannan mai gona yana da fiha a cikin gona din min kulli samara dukkan yana itatuwa akwai in kana son lemu akwai kana son ayaba akwai kana son mangoro akwai kana son apple akwai duk wani akwai an kira waɗancan guda biyu da biyu da bi saboda su biyu da dare a cikin saura wa asaba burki da kawai kuma sai girma ya kama shi gonar ta taso kuma ba abun da girbe ce ba shi kuma gaba karfi ta kare da ba zai iya zuwa gonar ya aiki ba bai da kudin da zai biya ma'aikata su masu aiki bai da wanda za su taimaka masa sai ne sai ƴaƴansa sai Allah ya ce ƴaƴan wala kuma doriya yana da ƴaƴa ga Ibrahim nan ga Musa nan ga Isa nan ga Dallali nan misali ga Hawwa nan min ga Safiya nan ƴaƴansa fa kuka ga kanana ne masu rauni ne wato ba wai rauni shekaru ba rauni yarinta wannan shekara uku wannan hudu da rabi wannan shekara biyar gaba ɗaya babban shekara tara Wai ne yake cikin su don ce ko afa masu rauni ne saboda yarda muna gane misali ga gona ne ta yi kyau ga duk abin da ake so akwai shi shekaru sun wuce ba zai iya ba ƴaƴansa ba su kai gaban ƙarfi su taimake shi ba ai ka ga an shigo ta fitina ko bai da halin da zai iya biyan mana wasu noma a ba. bai da kuma wani mai masa aiki ya sa wata waɗanda suka iya aure da wuri saboda ma yanzu akwai izini mai kyau na shari'a babu da amma duk wanda yake aure da wuri wani zai kai su cin bai yi ba bai san da zai zo ya haifi jikansa ita kuma rayuwa ana kai yanzu ka ga arama da ya zaka dauka abokanansa na'am zaka dauka abokanai ne sai da kanka shi yake kuka da abuna kuke yawo kuma kai da karfin shi da karfin Allahu akbar shi da karfin amma ka kai su cin ka haifi idan kana bukatar da yake yadda girme kuka ka abokan ai kana da zama mutum ko kana raye ba ka bukatar sabon kaya ka yi gini dandanan bakin ka bai jin bai jin zaki bai jin shi ba ka da wata bukata ta duniya kana zaune a gida da tsakanin ka da iyalan ka sai dai kuna ba wa ba kuma ba wannan to shi ne wanda ko goriya ta yi ba Allah ya ce fa asaba ha fi isaru wannan gona sai ya same ta ne isaru isaru mene ne shi ne iska fi naru a cikin wannan akwai wuta fatara da sai na ta gode shi kaga ba tashin hankali da ya kai ka sa rai a kan abu za ka bana a in da abin da ya shiga ba da kuma wato bai sa rai ba idan iyalin ka kana tare da kana so ka samu haihuwa ba ta samu juna biyu ba ya sauki da a samu juna biyu sai ta yi watanni sai ya zube ko ya ga zafi saboda mai saboda samun juna biyun ya sa ka sa ran za a samu ƙaruwa to shi halin da ya shiga gonar tayi shi shekaru sun kai ya'ya ba za su yi ba kuma ta kusa kone gaba ɗaya ya riga ya sa ran kai kamar ya riga ya yi bajet kuma da ne da gonar ba a tara ka sai ta kone wannan kuma yake bayyana mana cewa shi arziki bin Allah yake ba wa mutum sabon Allah baya ba duk wani arziki da kake nema bin Allah yana ba da shi amma sabon Allah baya ba da arziki wannan misali ne na ko su misali a Qur'ani ne wannan arma da ko guda ne da daga ce wa man ya kai wa gonar da waya daga wajen mahalicin a daren da suka kwanta da wani su farka su je fa asbaha tasari fi rawaya gari dan girbe ta lalace fatanadau musbihina wajen cikin dare gabanin asuba ta ce ku zo da sarki mu gudu mu je mu girbe kan da za su dame mu a nazaru ala arfi da dai kun musali ku yi gaggawa mu je mu shirye da dare in gida da salamu girbe kan fa da ko kuma ta haka Allah ya faɗa ne wa alaikum مسلم وغدوا على حد القادرين فلما راوها قالوا ان هذا ظالم بس انا بقول لك بقول لك انا بقول لك مو بقى من من كوكب شغله ظالم بعضها كالصليب suka ce wata kira babba ta inna da balu sai a cikin su kala an sadu ko duk yadda aka rara da sai an samu dama dama an kama wani

don haka Allah ya ce fa a sai ta kone kazalika previous Аминь.